yau alhamis sha bakwai ga watan rabi'in al'awwal hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ɗari tana da talatin da shida, daidai da takwas ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha biyar. a ci gaba da karatun littafin alwajiz fi fiƙihi sunnati wal kitabil aziz na Dr. Abdulazim Bono Badawai Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin kitabun sala littafin da ke karantar da mu ƙa'idojin sallah a inda a yau za mu tashi kan bainal azani wal ikama. a bayan da malaye mana bayani dangane da abin da ya shafi karan sallah kuma muka ji wasu daga cikin sigogi na kiran sallah da ikama to sai mala yake cewa in an kira sallah wandan tazara ake son a bayar daga kiran sallah zuwa ikama a shari'a ba a son daga kiran sallah kawai sai a miƙe a ta da ikaman sallah akalla ana son a samu ɗan lokaci haka ɗan kaɗan wanda mutane za su samu su ɗan kintsa sai alola domin tahowa sallah mala ya ce wa yan bagil faslo bainal azani wal ikama an so a ba da ɗan tazara tsakanin kiran sallah da ikama bi wakatin yattasi'u litta'ahubi lissala da gwargwadon lokacin da mutum zai sami yalwa na kintsawa da shiryawa domin tahowa wa huduriha mutum ya halarto sallan ba tare da cikas ba li'anna al'azana inna ma shuri'a lihaza sau da kiran sallah dama an shar'anta ne domin a sanar da mutane lokacin sallah yayi su kuma su kokarin kikkin tsawa su taho sallah wa illa kun kuma daga kiran sallah kawai aka tada sallah mala yake cewa ba'atul fa'ida minhu to wannan fa'idan na kiran sallah an tozartar da ita kenan babu fa'ida abin da ya sa aka shar'anta kiran sallah ba samu kenan duk lokacin da kike wani hidima sai kika ji an kira sallah ko menene ki bar shi ko menene bai kai sallah muhimmanci ba in kuma kina ganin wannan abin ya fi sallah muhimmanci to ci gaba kuma wannan ba zai hana a ɗanɗana maki koda a rayuwanki ba a nan rayuwanki ta kusa rayuwa ta duniya sannan ɗanɗanan koda tukuna sai ma an je lahira ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah ya tsare mana imaninmu ƙwala ibn battal ibn battal yake cewa la hadda li zalika ghairu tamakkuni dukhul alwaqt malai ce ba iyakance kama a ce minti biyu ko minti uku ko minti goma sha biyar ko talatin na ɗan tazaran da za a bada daga kiran sallah zuwa ya kama ba sai dai kawai ba da ne da hulil wakat a lokacin da aka tabbatar da lokaci ya shiga ma'il musallin kuma masu sallah sun haɗu kun gano wannan da kyau to kenan sai ya kama ba wanda ya ce ga mintocin da aka ƙayyade aka tsara sai sun cika sannan ne za ta da ya kama kun gano wannan gwargwadon yadda aka saba yanzu mafi yawancin masallatai ana ba da kamar minti goma sha biyar ne shi ne mafi karancin abin da ake sa ran duk ma wanda zai kintsa ya shirya ya zo masallaci ana sa ran kintsawan shi ya kintsu ya taho sallah amma ya lalasaf minti talatin aka bayar Allah da yawa ba za su zo ba har sai sun je ikama sannan ne za su ce za su zo wannan kuma yana daga cikin kuskure yana daga cikin wasa da sallah wannan ɗabi'a ne na mutanenmu kuma wannan ɗabi'a ne mummunar ɗabi'a kuma bai kamata ba Allah maraukin sarki ya tsare mana imanin to wannan abin da ke tsorata na har kullum yanzu maza suna wannan ɗabi'un a masallaci tambaya a nan don Allah ya kuma su mata suke a gida kenan hmm? ya mata suke a gida dama ana zargin mata da sakaci wajen sallah e to kuma mai gidan da zai ce mata ke tashi ke sallah shi kuma ga yanda yake shi ma bai zo sallah a lokacin da ya kamata ba ana sa ran ita za ta miƙe ta sallah san da ya kamata wannan abin da kaman wuya in koma maza sun yi rauni mata su suna kan himma ko to ina ba ku shawara ku rika zabarar da su kuna turo su cewa su taho masallaci su sallah kan lokaci akan kari wannan sakacin da suke a cikin gidaje wallahi bai halatta musu ba Allah madaukin sarki ya kiyaye wannan bayani malice zakarul hafiz ibn hajar ne ambace shi fil fatihil bari a juz'i na biyu shafi na 106 Allah madaukin sarki ya sa mu dace to bayan nan sai malu ya ce an na hayo an alkhuruji min almasjidi ba'ad azan bai halatta ba mutumin da ke zaune a masallaci bayan da ya kira sallah kuma ya ce zai tashi ya fita tun daga ladanin da ya kira sallah hau sauran mamun da ke cikin masallacin sai da uzuri na musamman in ba haka ba to bai halatta an kira sallah mutum yana cikin masallaci kuma sai kama sai fita daga cikin masallaci ba wannan bai halatta ba kun fahimci wannan da kyau ko da yawa za ga mutane suna haka an kira sallah suna cikin masallacin aka kira sai kuma sai su kwashe jiki a guje sai su fita ina za su ina za su oho wannan ba daidai ba ne kuskure ne malici an abi shahasa kwala daga abu shahasa ya ce kunna odan fil masjidi ma abi horera? ya ce mun kasance muna zaune cikin masallaci tare da abu huraira fa'azzan al-mu'azzinu sai ladan ya miƙe kira sallah faƙamar rajulun min masjidi yamshi sai wani mutum ya miƙe daga cikin masallaci yana tafiya ya tinkari ƙofa zai fita fa'at ba'ahu abu huraira ta basarahu sai abu huraira ya ƙallara mai ido ya kakkafe shi da idanu hatta kharaja min masjidi har sai da mutumin ya fita daga masallaci faƙala abu huraira sai abu huraira ya ce amma haza kun ga wannan mutumin da ya fita daga masallacin nan faƙada asa abal qasim sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hakika ya saba baban alƙasim ya yi abin da ba daidai ba wani hadisi al'imam ah, abu muslim ya fitar da shi a jizgin farko shafi na 400 da arba'in da uku lamba hadisi na dari shida da hamsin da biyar nasa'i da abu dauda turmidi ma duk sun fitar da wannan hadisi mali ce a ruwayan tirmidhi cewa inda al'akhir min ta'ayinil wakati bi annahu al'asr al-imam a ya ayyana cewa wannan sallan da mutumin nan ya fita daga masallaci har abu huraira ya faɗi wancan magana a kan shi to sallar la'asar ce kuma wannan ba nuna yake cewa wai ai sauran salloli mutum zai iya fita ba dukkanin salloli bai halatta mutum ya kama ya fita daga masallaci bayan kiran sallah ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau bikin ga ke za ki ci ta aiban zuwa masallaci amfanin wannan shine ki sanar da mijinki ki sanar da 'ya'yanki ki masu tarbiyya akan haka shine amfanin shi Allah ya taimake mu mala yace al-azanu wal iqamatu lil fa'itati kiran sallah da kuma ta da ikama ga sallan da ta wuce misali mutum ne sallah ta subuce mashi shin zai yi ikama kun gano wannan da kyau ku shin zai kira sallah a lokacin da zai yi wannan sallan da ta subuce mashi to mala ya ce man nama an salatin duk wanda ya makara bacci ya ɗauke shi bai sallah ba aw nasiyaha ko ya manta da sallan fa innahu yushra'u lahu an yu'azzina laha wannan an shar'anta mai in ya tashi yin wannan sallan zai iya kiran salla wa yuqima kuma zai iya tada iqama lima rawahu abu Da'ud saboda hadisin da abu dauda ya ruwaito fi kissati nawmin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a kissan baccin da annabi yayi wa ashabihi shi da sahabban shi an salatul fajr fi safari lokacin da suka dawo daga tafiya ba su samu halin yin sallan asuba kan lokaci ba suka yi bacci bacci mai nauyi a lokacin da aka bar bilal ya tsaron asubahi wa annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amara bilalan a lokacin annabi ya umarci bilal fa'azzana ya miƙe kira sallah wa aqama kuma ya kama? kun gano wannan da kyau ku kun ga sallan ta riga ta wuce to sai malamai sai suke cewa ita wannan sallan da ta wuce aka yi umarni da kiran sallah da kuma ta da kama to idan ya kasance za a tara jama'a kenan ke kadai a gida ko ke kadai a masallaci sai ke kama kun gano wannan da kyau ko domin kar ya haifar da tashwish tsakanin mutane ko kuma ya haifar da rudani Allah shi kyauta wannan ruwaya ruwayan al'imam abu dauda ne albani ya inganta ta a sahih na sinan abu dauda a lamba disi na 420 daidai fa'in ta'addada tilfawa’it idan sallolin da suka kubuce wa mutum suna da yawa azzana azanan wahidan to a nan abin da yake a kan shi in ya kira sallah ɗaya ta yi wa a kamali kulle salatin dukkanin sallolin da zai miƙe ya yi su duk sai kowace da ya kamanta. le hadis bin mas'ud radiyallahu anhu saboda hadisin sahabi abdullahi dan mas'ud Allah madaukin sarki ya kara mashi yarda yace innal na shagalu Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mushirikai ne suka shagaltar da annabi an arba'i salawatin yau khandaq annabi bai salloli guda hudu ba a ranar yakin khandaq yakin ahzab hatta zahaba min al-layl ma sha Allah har sai da wani bangare na dare ya shige ana bai sallan azhar la'asar magriba isha'i ba wata za ta ce a'a to ya haka yanayi ne da kuma halin da ake ciki cikin sotul ahzab Allah madaukin sarki ya ba mu labarin tsoron da sahabbai suka samu kansa a ciki da firgici da tashin hankali kamar zuciyar ma za ta ballo daga inda take ta zo makoshi kun gano wannan da kyau ko saboda tashin hankali idan tashin hankali ya tashin hankali abin da ma ya kamata mutum ya tuna sai kasa tunawa kun gano wannan da kuma ba abin da yake sallah muhimmanci wajen annabi amma ko gashi da kanshi ya manta sun shagaltar da shi to shine fa'amar bilalan sai annabi ya umarci bila fa'azzana ya miƙe kira sallah thumma aqama sannan aka iqama fa sallar zuhra annabi ya miƙe sallan azhar thumma aqama sannan bilal ya ƙare iqama fa sallar asra annabi ya miƙe sallar la'asar thumma aqama sannan sai bilal ya miƙe iqama Fasallar magariba annabi ya miƙe ma sallan magriba sun aqama sannan bilal ya miƙe ya kama fa sallal isha ya miƙe ma sallan isha'i manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan hadisi ingantacce ne albani ya inganta shi a cikin as na al-imam an-nasa'i a lamba na 638 tirmidhi da nasa'i sun fitar da hadisin Allah maraukin sarki ya samu dace to kun idan fawaid din suka zama da yawa wanda za ta iya cewa ta yaya za iya hana ki sallah kamanya za iya tsare ki a ce ba za ki sallan ba don kawai kafirai suna jin haushin sallanki ko suna jin haushinki da kin ga waɗannan dalili ne daga cikin dalilan da zai sa in kin samu zarafin rama wasu ki rama yanzu jiya nake ji akwai mutumin da ya tako tun daga bama tun daga baga har maiduguri to wannan tafiyan da yi mai yawa ne ba ku a tsammanin wannan mutumin ya mike ya tsaye na yin sallah a lokaci so yana cikin firgici da tashin hankali ga wahalan tafiya mai nisa to a lokacin da ya samu natsuwa hankalin shekwanta in ya tuno waɗannan sallolin sai rama su in akwai yanayi da zarafin da zai yi kiran sallah sai ya kira kun wannan ba zai haifar wa musulmi da rudani ba to sannan sai ya kama ga kowace sallah da ta subuci mai daga cikinsu sai ya sallace ta Allah maraukin sarki ya tsare mana imanin shuruɗu sihhatis sala mala yace sharuɗan ingancin sallah yushtaratu li sihhatis salati ma yali an shar'anta waɗannan bayanai masu tafe sai in sun tabbata ne sallah ta zan wajibi kun gano wannan idan waɗannan sharaɗa ba su tabbata ba wannan sallan ba wajiba ba ce yanzu kamar mu yanzu a nan sallan isha'i wajiba ne a kanmu wajiba ba ne saboda me malici al'ilmu bi dukhulil wakat a san lokacin sallan ya shiga da hi ta'ala sau da faɗin Allah da ya ce inna salata kanat alal na kitabar mawquta ita sallah akwai rubutacce tabbataccen lokaci da Allah madaukin sarki ya tsara mu'minai cewa su sallah lokaci kaza a yanayi kaza to idan wannan lokacin sallan yayi to 'yan sallah ta zama wajibi sharadin inganci ya tabbata yanda za mu sallar magarba da shayi a yanzu sallan ba su yi ba kun gano wannan da kyau ku wannan ke ƙara bayyana irin amincin da musulmi suke da shi game da ladan to ladan da yake da amana na lura da lokacin sallah yayi sai ya sanar da musulmi kun gano wannan da kyau ko in lokacin sallah bai yi bai kira sallah to kun zai iya cin amanansu amma da yake shi amintacce ne ana yana kiran sallah sai ga duk musulmi sun taso sun taho an zo an yi sallah tare ana fahimtar wannan ko shi sa dole ne kowace daga cikin ku ta tsaya ta lura da bayanan da muka yi a baya na hanyoyin da ake gane shigar lokaci Allah ya shiryar da mala yace fala tasihhu salatu qabla dukhul waqtiha sallan da aka yi ta kafin shigar lokacin ta wannan sallan bata yi ba wala ba'da khurujihi ko kuma sallan da aka yi bayan fitar lokaci illa li uzrin sai in wani uzuri ne na musamman ya taso wa mutum amma ba wani uzuri to ba ku dalilin da zai sa mutum ya miƙe ya sallah kafin lokaci ko kuma bayan lokaci ya ce zai sallah idan lokaci ya riga ya wuce ko babu daman da mutum zai je zai sallah <clears throat> wannan sallan ta riga ta wuce to ya zai yi tuba zai in Allah ya ga dama ya gafarta mai gafarta mai in Allah bai gafarta mashi ba a wuta zai sa shi kawai kun gano wannan da kyau kenan mutum zai shiga cikin fakhlafa min ba'dihim khalfun aba'us sala ya tozarta sallah ya bi son zuciyar shi gayya nan Allah madaukin sarki zai saka shi Allah ya tsare mana imaninmu na biyu a taharatu min al ne, dole ya zama mutum yana da tsarki na hadasi biyu mun gane wannan ya zamanto babu hadasi mana yana da alola babu habasi tare da shi duk abin da zai kawo cikas game da gudanar da ibadan na sallah ya zama ya kubuta li ta'ala saboda faɗin Allah da ya ce ya ayyuhallazi na amanu ya kuma mu'minai masu imani idza qumtum ila salati duk sanda kuka miƙe za ku yi sallah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum lalle ilalla ku wanke fuskokinku da hannayenku ilal marafiq har zuwa gwiwar hannu wamsahu bi ru'usikum wa arjilakum sannan ku shafi kanku ku wanke kafafuwanku ilal ka'abaini zuwa idan sawu wa in kuntum junuban in kuna cikin janaba fattaharu sai ku yi wanka kunga janaba haila biki waɗannan su ne habasi babba hadasi babba amma mutumin da bai tare da janaba ko haila ko biki amma ko bai da alula wannan yana da hadasi karami to da karamin hadasi da babban hadasi ba san mutum ya zo ya salla, yana tattare da su Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala yake cewa li hadisi buna umara annan Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala saboda hadisin abdullahi dan umar da ya ce annabi ya ce la yaqbalu Allahu salata bi ghairi tuhurin Allah madaukin sarki bai karban sallan da duk aka yi ta sallan da ya zama mai yin ta bai cikin tsarki kun bayyance wannan da kyau duk wanda ya zo ya salla bai cikin sarki to Allah madaukin sarki ba zai karɓi wannan sallan nashi ba Allah shi kiyaye malice ce wannan hadisi mun yi takharijin shi a baya na uku taharatu sawbi wal badani wal makan alladhi yusalla fihi dole ne wanda zai salla <clears throat> ya tabbatar da jikin shi yana cikin tsarki tufafin da ke jikin shi na cikin tsarki sannan inda zai miƙe salla a wajen wajen ma yana da tsarki <clears throat> waje uku dole ne sai ya tabbata an tsaftace an tsarkake wajen amma taharatu Saube, malai ce tsarkin tufafi fali ta'ala saboda fadin Allah da yace baka fatahir tufafinka ka tsarkake shi wali qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka da magana annabi da yace idza jaa ahadakum ilal masjidi, duk sanda ɗaya daga cikinku zai zo masallaci falyanzur to ya duba ya ga fa'in ra'afi na alaihi ƙazaran idan akwai datti ko ƙazanta ko najasa a takalmin shi au azan ko duk wani abin kyama falyamsahu to ya goge shi bil ardi da kasa wal yusalli fihi ma sai salla da tufafin shi kun gano wannan saboda takalmi tufa ne kuma ana salla da shi kuna fahimtar wannan to duk wanda zai taho masallaci yin salla to sai duba ƙasan takalmin shi inda datti ya kawar ki duba ki tabbatar duk jikinki ba inda wani abin da zai hana sallan ki karbuwa tare da ke sai ki cire wannan abu wa amma taharatul badani amma tsarkin jiki kuwa kaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li ali saboda maganan da annabi ya ce ma sayyidina ali wa qad sa'alahu anil mazi lokacin ali ya tambaye annabi dangane da mazi sai ce tawadda kai alula waqsil zakaraka ka wanke azzakarinka asali hadisin ali ne ya ce ma miqdad in mun je makaranta ka tambayen man annabi hukuncin mazi yace saboda ka san ina auren ish kuma shine malam mai fatawa akwai kunya in je ina mai wannan tambayan to shine da aka je aka yi tambayan sai sayyidina ali sai ji hukunci kenan duk wanda yake da najasa irin wannan mazi a tare da shi to dole sai ya wanke ko kuma mata da kuke hidiman yara ba za ki zo ki sallah da tufan da ke da fitsari ko kashin yaro ba dole sai kin wanki in ko akwai wannan to in kin yi sallah sallah akwai matsala Allah shi kyauta wannan hadisi malai ce mun yi takhrijin shi a baya wa qala lil mustahada annabi yace matan da take fama da laluran istihada yace iksili anki dama wa salli ki wanke wannan jinin da ke jikinki sai ki sallah ma'ana idan al'adan ta yi ɗauke sai ta wanka sai ci gaba da yin sallah wannan jin da ke zuba mata ya zama damu fasadin jini ne na lalura Allah shi kiyaye wannan hadisi bukhari da muslim ne suka fitar da shi da tirmidhi da ibn maja da al-imam an-nasa'i Allah ya sa mu dace wa amma taharatul makan amma tsarkake wajen da za a yi sallah wa liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li ashabihi maganan da annabi ya gaya masa sahabbai a lokacin wa qad balal arabi wani balaraban kawai ya zo ya fi tsari fil cikin masallaci annabi ya ce ariqu ala baulihi sajilan min ma'in ku ɗibo guga guda na ruwa ku zuba a kan fitsarin nashi wani hadisi mun karanta shi a baya ko hadisin ba kawai nan da ya zo masallaci annabi ya fitsari fa'idatun malici ga wata fa'ida man salla wa alaihi najasatun duk wanda ya salla najasa a jikin shi la yadari biha bai san da wannan najasan ba fa salatuhu sahiha sallan shi tayi kun gano wannan wala i'adatu alaihi wannan ba zai rama ba an yi salla an gama tsaf kawai sai kika duba kika ga hijabinki ga wani guntun kashi na danki to wannan sallan tayi cin da sanda kike tsallake kin yi tsallake na cikin mai tsarki mun gane ko da lokaci ko ba lokaci hatta malaman malikiya cewa suke fa kullu i'adatin fil waqti fa hiya fadila duk wani rama sallah da aka ce mutum yayi inda lokaci to rama sallan nan mustahabbi ne kun fahimci wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace wa in alima biha asna as-sala amma in kin san kika tuno da najasa a tufafin ki kina tsakiyar sallah fa in amkana izalatuha in zaki iya kauda najasan bi an kana fina alaihi misali najasan a takalmi ne aw fi saubin za'idin ko a tufafi da ya karu alama yasturul aura akan abin da ya sirce al'aura a zalahu sai ki cire shi wa atamma salatu mutum sai ci gaba da sallar shi misali ina kina salla baki san zanin da kika daura kika yi goyo da shi ashe da fitsari a cikin kin manta dama mata za su goba zani ibi suke sawa ba zan da za a goyen daban da zan da aka daura daban kawai sai ki kwanci yaron kika aji zanin goyen kuma yana daura a jikinki sai ka tuna ai kai yaron ne fitsari a wannan zanin goyen kawai sai ki kwanci wannan zanin sai ke yarda shi sai ki ce wani sallan ke sallan ke tare cin da ya zama za'id ne kun gano wannan da kyau ku yanzu misali takalminki ne sai ke gane da najasa sai ki cire shi gefe kawai sai ki ci gaba shin da dama najasan a jikin takalmin yake kuma baki fara sallan da kin sani ba amma banda ba kina cikin sallah yaro yana goye a bayan ki sai ya tsula miki fitsari wannan sallan ta baci wannan fitsarin yaron ɗaya yake da kina sallah ke da kanki ke fitsari kin ga sallah ya baci ko to shikenan Allah ya shiryar da mu to shine sai malai yake cewa wa tamma salatuhu mutum sai ci gaba da sallan shi wa illam yumkin izalatuha in ko mutum ba zai iya kawar da wannan ba misalin najasan a rigan ke ne ko a hijabin ke ne kun gano wannan da kyau ko ba yanda zai dole in dai zai tsaya to sallah ta baci sai ce sallah mutum ya ci gaba da sallah wala ya adata alaihi babu ramuko a kan shi tunda bayan da zai abin ya fi ƙarfin shi ina fatan mun fahimci wannan da kyau abin ya fi ƙarfin shi sai ya ƙara sallan kuma ba zai rama ba an fahimci wannan da kyau Allah ya shirya don. li hadisi abi sa'idin annahu salla annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salla sau da hadisi abu sa'idin da ya ce annabi ya yi salla fa khala'an alaihi sai annabi ya tuba ta kalmar shi fa khala'an nasu ni alahum mutane ma suka tuttube takalman kalman su falamman sarrafa qala da annabi ya kare sallan sai ya ce lima khala'atum ko ko me yasa kuka cire ta kalman ku qalu ai suka ce ra'ainaka khalaqta fa khala'ana mun ga ka cire ne mu ma sai muka cire fa qala sai ya ce inna jibril atani ai ni mala'ika jibril ne zo waje na fa akhbarani anna biha khabasan ya ban labari cewa takalmina akwai kazanta fa'iza ja a hadakun ilal masjid na bai ce to daga yau disan da ɗayan ku ya zo masallaci falyanzur ya duba ya ga fa'in ra'afi na alaihi ƙazaran in ya ga datti a takalmin shi au azan ko nan da yasa sahu to su ya goge shi bil ardi da ƙasa wal yi fihi ma sai sallar takalmin shi kun gano wannan da kyau ku kuna abu ya fitar da shi ana salla takalmi fa kun gano wannan da kyau ku ba wanda ya hana sallah takalmi mutane ne kawai suke faɗin maganganun da suke son su faɗa gane da magana akan sallah takalmi amma shari'a ta yadda kun ga waɗannan da sai guda biyu sun tabbatar da sallah takalmi ko to sun isa duk wanda zai magana ya ce bai halatta ba sai a tambaye shi a ce dalili kun gano wannan in mutum ya ce ai ana shiga baya da shi annabi ya fi ka sana ana shiga baya takalmi ya ce inda datta a cire haka ne shi in babu fa sai a tsalla da shi kawai tuntuni malamai suke ta fada kan masu surutu akan sallah takalmi tuntuna ke surutu akan sallah takalmi bari mu karanta muku wani bayani al'imamun nauyi balle tuwasan can kun gano wannan bari mu karanta na ƙarshen can bari mu karanta ku ci kun gani an dade ana ana ɗarkaniya da shiriri ta irin wannan mutane suna sallah da takalmi tun da waɗanda suka yi karatu to su kuma waɗanda ba su yi karatu ba su dama aikinsu kullum surutu ne kun gano wannan da kyau ko surutu ne da zagi kun gane to kuma mutane suna surutu suna zagi bai halatta shi wanda ya karatu sai tanka ba abin da ya kamata shine sai addu'a ya kokari ya shirya da su zuwa ga abin da yake shine daidai kun fahimci wannan da kyau ku? akwai hadisai da suka zo guda biyu a cikin wannan littafi na bulogul maram min adillatul ahkam waɗanda suke bayani dangane da in mutum ya zo masallaci to sai duba ga ƙasan ƙafan shi wana ƙasan takalmin shi inda datti sai ya goge kuma sai ya tsalla da ni da takalman nashi ba tare da matsala <clears throat> mun gani kuma ba abin da ya taɓa tsallan shi kwata-kwata to amma idan mutum ya san ya je masallacin mutane su suna kyaman yin sallah da takalmi to shawaran da nake bashi shine kada ya je shiga masu masallaci da takalmi ya ce zai je masa sallah domin wanda zai iya haifar da fada kun gano wannan sai ta kokari a hankali a hankali har sai ya fahimtar da su in sun fahimta falila alhamd a lokacin sai ya fara in ko ba su fahimta ba mutum bai karantar da su ilimi ba kuma ya ce zai fara masa aiki kai tsaye don shi ya fahimta to da matsala domin ba wai karatu ba za ka yi gaya mutum magana yanzu amma sai ya shekara bibi magana mai kake nufi ba kun gano wannan da kyau ko mutum bai ma gane mai mutum yake nufi ba to a hankali a hankali suna fahimta suna ganewa har Allah madaukin sarki ya kai su fa inda za su iya fahimtar wannan domin na iya tuna akwai lokacin da ɗaya daga cikin yan uwa ya zo nan shi yana da ilimi akan sallah da takalmi ya shigo masallacin nan ya sallah da takalmi aka wulakanta shi <clears throat> ban gano wannan a shekarun da yawa amma kun ga yanzu zai yiwu ne ba zai yiwu ba yanzu ga hadisan sunan da muka karanta yanzu a nan magana da nake son karanta muku ya ce kalan nawawi al'imaman nawawi ya ce nawawi fa ya fi shekara 700 da mutuwa ya ce isnaduhu sahihun wannan isnadu hadisin ingantacce ne huwa wa ma qablahu hadisin da muka karanta na farkon da na biyun sarihani sun zo sun yi bayani karara fi annan na'al cewa takalmi yutahhiru yana tsarkakuwa min ayyi najasatin tusibaha daga kowane irin najasa ya taba shi jamida daskararren najasa ne kaman kashi aw iya ko ruwa ruwa ne kaman fitsari addalku bil ard a gurje shi da ƙasa kaman kashi wal masu bitirab in fitsari ne kuma sa tarbaya a ne shi wa kada rawa abu dauda an shadda da bana aus abu dauda ya ruwaito hadisi daga shadda da dan aus ya ce khaliful yahud ku saba ma yahudawa in ji annabi fa innahum la yusalluna fi ni Alihim. saboda su yahudawa ba sa sallah da takalmansu wala shifafuhum ko ba sa tsalla da hufinsu to bayan da ya kawo waɗannan dalilai guda uku sai ce walakin jihalan nasu yau biddin mutane a wannan lokaci sun jahilci addininsu watan ɗi'uhun da ko maganganun da suke da suka fi umurin cikin al'amuran da la asla ba ga abubuwan da ba su da asali fihi a'ama absarihim da ce basiran su ne dode wa basairihim kuma suna da makanta na basira makanta na ido dan gane da ganin dalilai da hujjo an haji sunna sun makance ba su gano wannan sunna ba hatta kadu yukaffiruna man yusalli fi na alaihi at-tahiratain kirisma su kafirta wanda yazo yana sallah da takalman shi tsarkaka da mutum zai zo yin sallah takalmi ganin suke kamar ma ya bar musulunci shi sa neman wancan tambihi in masallacin ba naku ba ne ko ba ku da yanci da masallacin ko naku ne ku yi taka tsantsan wajen shiga masu da takalmi amma an karantar da su sun ɗau hannu sun fahimta shi kenan don na faɗa zai iya yiwa a faɗi karatun ilo wani maho bai faji ba ko kuma ya ji bai fahimta ba ko ya fahimta bai shirya aiki da shi ba a hankali yake ɗora mutane ga duk abin da ba faralla ba in ba haka ba sai ku kora mutane daga addini da kanku kuma daga baya koma kuna zargin su alhali ku ne ko kore su Allah shi kyauta to shine sai mala yake cewa na hudu sitrul aura al al'aura ba a sallah tsarara sai inda uzuri na gaske mun yi bayanin wannan a baya ko mutane suka suka samu kansu dukan tsarara zai iya yiwa akwai lokacin da barayi suka tara wasu mutane su kwace musu kudi sai suka ji tsoron mutanen za su iya bin su kuma ba zai iya samuwa kama su sai suka tube suka za suka tube tsirara gaba ɗaya suka kudu da kayan ga dai ba wanda zai bi su yi don ba wanda zai yadda ya shigo cikin gari tsirara to in lokacin sallaye yanzu ya za su za su yin sallan ne sai kowa ta bi gida ya sallah sai su taimama in ba ruwan alola inda ruwan alola kowa sai alola malamai suka ce inda bishiyoyi a wajen sai kowa je buya a bayan bishiya daya <laughs> sai zai salla haka ba mai kallon kowa unguwar filin allah ne kamar sahara to kowa da liman da mamun sai su zauna a layi daya yau liman ba zai wuce gaba ba sai kowa rufe idan shaka kar wanda ya bude ido Mu gano da haka za a yi sallah ido a rufe kai ba abin da malaman fiƙiyu ba su mana bayanin shi a musulunci ba Allah babu shi kawai abin da ake so mu ɗauka mai aiki da shi shi ne kaɗai abin da ake so da mu Allah maraukin sarki ya tsere mana imanin mu to shi al'aura abu ne mai kyau yana daga cikin shi al'aura kun ga irin tufafin da mutane suke sa wanda yake bayyana jikinsu to tsarara suke tafiya bai sai su ce masa al'aura ba duk tufafin da ki sa ya ga ana ganin tudin jikinki to an samu matsala ina gudun ma sa irin wannan tufafin kan ranar kiyama Allah ya tashe su cikin kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ga su da tufafi amma tsarara suke Allah duk wani abin da za ki yi ki cewa zaki kwalliya ki birge ko Allah a cikin gidanki in za ki fita waje ki sa tufafi na shari'a in ba haka ba za ki gama birge kaftin banza a waje ki kwanta ki mutu Allah ya ƙona ki ni amfanin wannan kwalliyar ƙarshen ta makin je kin yi kwalliyar kin fito wanda kike zan su gani ma ba su gani ba ko sun gani ma hankalin su bai kai gare shi ba ko hankalin su ya kai gare su Allah wadare da ki kun gano wannan ni na ganin mutumin da ke kan neman aljanna duk irin waɗannan abubuwan da ake cewa ya bari ya bari in yana da kan gado abin da ya kamata yi mai Allah ya bari in ya bari akwai alamun nasara Allah ya tsare mana imanin to amma yana daga abin da ke haifar da matsala iyayen akwai laifuffukan ku fa mafi yawancin ƴaƴanku ƴan mata duk kun sa musu ido ne yanda ta ga dama kawai ta yi ta samar da ra'ayin kanta kawai sai ta samar suna kuma ba daidai ba ne za ki taudar alhadi sai ki taso ta gaba muje hakin batta a gida abin ta kika dama za ta yi ana nan ana nan in ta ɗauki wani ra'ayi ko sai ki ji labari tana can ta sa bom za ta harin kunan bakin waki Kuma da ke ta faruwa kenan fa da su ba kuma batta ta je ta gina ra'ayi da tunanin kanta ta karanta intanet ko an saurayinta ya gamsar da ita ko ta ji wani katu na shiririta kawai sai ce ta yadda wasu kuma iyaye ne tsinannu suke ɗiban 'ya'yan da kansu suke kai su za ce za su tafi aljanna ke kin zo makaranta kin yadda da abin da za a gaya maki a makaranta ita kuma kin bata a gida ko kin bata ta tafi shiririta in ta zo maki da wani ra'ayi an jima baki saki ce ra'ayin ba naki bane Allah ba ke isa ba mun fahimta ko matan da tana cewa malam wance ɗalibar ka ce ya kai ta zama ɗaliba na ta ai malam ne ɗalibar ka ce ya ce yake ba ɗaliba na bane ko ba na alfahari da ita saboda yace saboda sanda muke shiryar da ke idan kin hada kin sa ta cikin shiryar in zan lokacin zan shirya ita ba da shirya ba na ce da ke da ita wa ke gaba shirya awa ɗaya kafin mutu ta gama shiri muje sai a waye gari ke da ita kan shirya ɗaya kuke tafiya amma ke shiryan ki daban ita shiryan ta daban a an yi babana tsaka gemun waje yana daga cikin kuskuren da 'yan shiya suke ƙoƙarin gyarawa wanda mazan da matan yaran da manya lokaci ɗaya ke isar masu da sako in ya manta ta tuna mashi in ta manta ya tuna mata haka suke yi me yasa kuke ganin kiristocin sun yi magana sai ku ji bakinsa ɗaya tare suke zuwa mu kofa daban-daban muke yi mu daban su da sai zamanto in ta faɗa sai ya ƙaryata shi da bai ji ba in ya zo ya faɗa sai ta ƙaryata don ba ta ji ba sai ta allan baku allan karɓe na ta mun fahimci wannan yaran mu gaba ɗaya irin tunanin da suke tafi da shi yake cin aƙidansu daban fa da namu ba daban da namu shi yasa muna cikin matsala sai dai kawai Allah madaukin sarki ya kiyaye mu musamman yankunan nan namu da muke da yawa da bala'in da ke Borno Yobe Adamawa anan yake ko da musiban ya fa haka so da nan mu mun fi yawa Allah dai kiyaye kuma sakacin da muke da shi anan ko Allah sai mu yi kokarin gyara shi yakki sai zamanto tana da tufafin take sawa na fitar da tsareci waje wai bige sani ba ko ba san wannan ba tana sa abubuwa na ɓanna ba ba san da haka ba sai kawai sake ta ko kun gano wannan da ke ku waɗannan abubuwan wallahi al'adim sai kun gyara shi jiya nake ganin wata yarinya fa da yamma an tashi makarantar boko kawai ta tsaya a wani waje kawai tana ninke hijabi za ta sa cikin jaka gani kawai wata 'yan riga ne da wani ɗan wando kawai ta sa 'yar musulma da hijabi da wani wando iya ƙori ta sa za ta shiririta sai na ce birki na ce ke wace ke sa wannan a hijabi makaranta ban ta ce in ce kuma ke sa shi a ta ta tashi makaranta to yanzu ina za ki gaskiya kawata ne take da biki su can za su tafi ina cikin mata magana kawai ashe har ta sawa ta kira wanda zai zo dauke ta kun gano wannan da kyau da ya tsaya nake magana ne sai ke ca malam don Allah muna sauri ne da shi ke maganta yake je eh da wannan ke fito ta ce a wandan makarantar na ciki da ta sa wandan iskancin sai ta sa wandan makaranta da ta sa rigan iskancin sai ta sa rigan makaranta sai ta sa hijabi an tashi makarantar ne ko ta je ko ba jibi ba oho a fannan wani gine-gine na bayan masallacin iri can a nan ta tsaya filin Allah ta cire hijabin ta tuba rigan ta cire wandon makarantar ta ninke ta sa a cikin jaka sai ga wannan kayan iskancin sun bayyana wannan ba ya haifar da ra'ayinki daban ra'ayinta daban ba a ce tare kuke zuwa tsakanin da Allah haka zai faru ko kuma yanzu kin bar yake gida kikin taho makaranta shi nan kawai zai da kira saurayinta a waya don sai ta taɗi ko sai ta hayaniya sai ta shirme sai kina nan baki san me ke faruwa ba na abubuwan fa an gaya muku an nanata muku na kasa gane inda kuka miƙar da aminci ba zargi za ki sa ba ki rika zarginta har aminci na ke da gare ta a'a sa ido aiki ne mai kyau game da iyalinki haka kawai sai ki zo ki buɗe kayanta gaba ɗaya ki bincika ki gani duka kayan har na ƙananan yara don za ta iya ɗaukan kayan iskancin da sa a akwatin yara ƙanana a can ƙasa don kin duba nata bai ki duba wannan ba shi kenan ke ma kin yi wancan mata yi wancan mata yi don za ta iya in ta san ana mata bincike a nan wajen ta kai ajiyan kayan gidan makota inda ba kusa ido ba wannan matsala zai ta faruwa ba kusan abin da ke faruwa ba kun gano wannan tsakar dare yarinya sai ta makalkale cikin bargo ta kira waya sai ta taɗi da saurayi har asuba kina ɗakin baki san me ke faruwa ba kun gano wannan da kyau ita ba sallan dare ba ita ba zikirin dare ba ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan iskanci har ina duk wannan iskancin da masu kamfanonin waya suke yi ko sun ba sa abin da suke yi ba da ka suke yi ba cewa za a ba da wai night call ha night call sallah call kuma fa sallan dare ba za ta yi ba ba ta yi nazarin ilimi ba ta yi ƙur'ani ba ba ta yi komi ba ta ce tana waɗannan abubuwa saurayi ya kira budurwa cikin dare sai ta taɗi ni mamakin wannan abin da ke wallahi gano wannan akwai sanda wani yaro ɗalibi ne fa tsakar dare kawai sai kira na a waya malam ina tambaya ne amma tambayin tana da tsawoshi sa dan yi amfani da night call in kira kan ce a kai tsaya kai in baka da aikin yi ni ban da shi hmm? in kai ka sallama bacci ba za ka yi ba ni ban shi da yi ba ku gano wannan da ke ku ko lokaci ne maka yawa na yi hidindimu da daddare ai da rana to da daddare kuma ina son huta so kaka kara kira na wannan lokacin kun gano wannan da kyau shi ne sai ne mai raha na ce amma babu laifi inda kuɗi za ka aiko da su za ka yi kira na da daddare zan karɓa amma in dai kiran banza ne kaka kara kira na ai malin tambayan ce kiran da safe ku gaskiya sai kun sa ido kan wannan gaskiya sai kun sa ido kan wannan kamata ya ce karatukan nan da muke duka da yaran ku muke yi matan na ce suna ne a ba ta kawo ta zauna gida kiman shara ko to kenan, minti uku ta gama sharan sai ta mai please call me sai kira ta a gidan Tun maganganun banzan da za su yi za su yi su gama cin da ba kowa daga ita sai ita an gano wannan da kyau ku saurayi kina tsammanin zai kira budurwa ne kira karantar da ya ta sigogin tahiya da salatin annabi ganin kisa waɗannan abubuwan da nake gaya muku ku yi ƙoƙarin gyarawa ƙoƙarin gyarawa in ba ka ba sai ku wahala kuma waɗannan abubuwan aiki za ku yi ba surutu ba sutun ku bai damuna yau da zan yi magana a nan wajen ku ina jin abin da zai haifar da surutun na sani kuma za a surutun za a gaya mu sai dai yi dariya kamar kwanakin baya da ne muku fada na ce kar wacce ta saki ya ƙara kiranta taron siyasa kowaye kina da mutunci kiji Ya ga ce wai a shi malon an kame kuɗi shi kaɗai yake cin yancin yana kamun kuɗi ne wai nara ɗari biyar biyar fa ko dubu ɗaya ɗaya ko dubu shi yake basu mu da a ƙasar hausa abin da muka sani karuwa ne ke zuwa taron siyasa haka ne matan aure taron siyasa kan ne a kan ko karo ko wacce ta taɓa yin karuwanci da suke zuwa taron siyasa ba kina da mutunci ki je ki ne ni na kallon mutuncin ku ne gano nan ne kyau an gaya muku ni zagi na damuna ne inda zagi na damuna yawa da ban kai inda nike ba kun gano nan wallahi na faɗa ina faɗi tun da aka yi mago ba taɓa ɗan da ya zagu kamar ni ba ba taɓa yi ba kuma gani da raina lafiya lau kun gano wani rikin kuma ba abin da ke damuna a duniya wallahi zagi na kari ne eh shi da ɗazo ne ke ca kai malam abin duniya ta damu mutane kai ba abin da ke damuka na ce wallahi wa ce ka gani nan sai da gama sallah a zahar ma na fito waje ne ya ce ba abin da ke damuna tun da ne sallah asuba ne karatu na kuɗe gida ne zama na duk iskar nan sai dai rika ji an an kiran ce labarin iska a ce tana nan in ta daina kwa gaya min sannan zan fito yanzu wannan shi ba inda wannan nesa can zai jiyo sautin nan ya samu abin zagi yau kaji ma iri kiri ki fito a sallah a ji mashirmanci sun gano wannan da kyau ko lokacin ina tattara bayanai ne kwanakin baya ba mu nan ya rasu muka ce ya rasu har muka mai satil ga'ib ashe bai mutu ba ya bugu a kai yana can asibiti ana neman rayuwar shi kun gano wannan da kyau dole za mu ba hanyar da za mu tattara bayanai ya ake ciki an ji a ɗauke shi a ji a mai wankan gawa kawai zai gan shi da rai kun gano wannan shi ne nike ma nike wani tsiya ai kai ne ma yace kaga man rabu ya zama yusu almasihu ya tashi daga matattu shi ma <laughs> yesu da kiristoci amma ya tashi daga matattu awa <laughs> gano wannan da kyau ku to kuga mutum bai san me kake yi ba sai kuma ta ne mu ne za mu zo mu gaya muku ga wanda ya kamata ku je ku zaba saboda kaza saboda kaza haka ne amma kawai mutane sai ku je ana wulakanta ku musamman irin wannan yanayi mai wahalan sha'ani eh ai kun san wahalan sha'anin ko in kika tafi a wannan halin ki je ki ce ma Allah ta ina kika zo in Allah ce ke daga ina sai kije daga taron siyasa ba gare kije daga masallaci ba in daga masallaci ne ba sai mala'ika jibirilu sai saraka ki ba eh ni na baku shawara gaskiya kuma abin da sa nake baku shawara ina tausayin kai na ne sa nake jin tausayin ku da fatan mun fahimci wannan da kyau ko mu aiki da yawa wanda ya ce to kana tsoron mutuwa ne inda yana tsoron mutuwa ko da duk waɗannan abubuwan ba zan yi su ba dan ni na san komin daren daɗewa, duk yadda rayuwa ta yi tsawo kuma nake son ta Allah ya sanya mata lokacin da za ta yi ne za ta kare to sai me shi sa gaskiya ku bari ƴaƴan ku sa ido ƴan samari ku sa ido ƴan mata ku sa ido duk waɗannan abubuwan ku sa ido a kansu sai mata in ana irin wannan magana sai ce ba ya da mu bane yan ke Allah shi dan yake zuga ke sa kariya ai wacce ake sa mata ido tana da daraja ne ko ba ta da daraja ko ni kai na lokaci in aka samun ido sai ce kai ni ma fa dan gata ne fa inda ba dan gata bane sai a rabu da ni ina fatan mun fahimci wannan da kyau ai ta ce ce ku ce a kai na kamar wani shugaban kasa Allah madaukin sarki ya sa mu dace to ce al'aura jama'a kuma in za a yi tufafi a yi tufafi da abin da yake na ne na halal fa kar ku yadda tufan da za ki zamanto na me Allah na haram ki sa rayunka a cikin hadari ina yin faɗin wannan sama yan mata suna zuwa suna tattara kudin samari ina yawan yin maganan nan amma wasu ana ganin a na ta yi ne ku daina duk abin da ba a baki halal malak da daɗin rai ba ko Allah ya rabu da shi me da wani amfani wata ita in mako ta yi ba ta ɗinki ba ji take kamar ta mutu ita duk sati tana wajen wa tela to tsoro nake ji kakki zama daga cikin bayan tufafi telolin da kenan ku yi haƙuri gaskiya ke faɗi ko da za ta daina a sati uku uku za ta rika yi za ka ci abinci ba wani abu ba kullum kenan ke kenan Allah akwai yarinyar ta ce min wallahi malam duk kwana uku nake dinki ne je doki a gige yi ta ce ɗiba take kwana uku uku uku uku sai ta ɗiba kaman guda talatin sai ta kai dinki kafin kafin ta gama sa ta kar ɗiban wasu ta kai ne je to ya kike da na baya ta ce ina da akwatuna da yawa na ce to ke ta tara aikin ta kenan to kake tambayi ina take samu kuɗin don na san dai bata cinikin tsaye bata na zaune ba ta sana'an fari sai na baki to ke to ko dole a samu kudin waɗannan aikace aikacen kan ne da Allah kawai kenan mu zama bayan tufafi eh Allah ya tsare mana imanin liqaulihi ta'ala saboda fadan Allah ya da yace ya bani adam ya ku yan adam khuzu zinatakum ku dauki kawanku inda kulli masjidin ma'anan zina ya ce ai isturo auratikum ku sitarci al'auranku wa kanu ya tsofo na bilbaitu oratan da a zamanin da suna yin dawafi ga ka'aba ne tsarara kun gano wannan maza za zo su dawafi da ranar tsarara mata su zo su dawafi da daddare tsarara an shine wannan baidin da suke ce al-yawma yabdu ba'dahu aw kulluhu kama bada minhu fala uhilluhu yanzu matan sun zo suna yin dawafi da daddare tsirara to shedanin yan iskan maka sai zo su labe suna leƙensu shi ne wata ta hango ana leƙenta shi ne tana dawafin sai tana zikirin ɗawafi irin na jahiliya wai al-yawma yau din nan ya budo ba'aduhu za ga wani ɓangaren al'auran ta aukulluhu ko duka fama ba minhu abin da ya bayyana fala uhilluhu duk wanda ya gani Allah ya isa to ya wace ki kun gano wannan da kyau to wannan dokan jahiliya ne bai halatta ba shi sa Allah ya soke dokan ku zo zinata ku zina shine as-sitar ku zo ku sa sitaran ku inda kulli masjidin ba a yadda a ce mutum ya tafi da tufafi tsirara ba su kuma shawa sai suka ce duk tufafin da mutane suke sawa suke yawo da shi a gari an saba Allah da shi saboda ka bai halatta ya dawa fi da shi ba sai su su ƙuraisha ba sa fi tsirara su tufafin su masu tsarki ne duk wanda zai yi dawafi ko dai bakure shi ba shi aran nashi ko ya haya in bai samu aro bai samu haya ba sai dai ya tsarara, kunga sun samu mu ne hanyar samun kudin shiga Allah ya kiyaye wani kaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka da magana annabi da ya ce la ya lahu salata ha'irin illa da khimarin Allah bai karban sallan macen da duk ta balaga sai da lullubi kun gani can nike ganin wata irin sallah kai yan zamani akwai ibada za zo da jeans da t-shirt cibiyanta waje kawai sai ta samu wani ɗan hankici hankici fa hankici inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala kawai sai ta daura kanta na hankicin da naka gano wannan da kyau ku baro baro ga yanda ake wannan ibada mai wahalan sha'ani za ta zo sallah fa za ta bude jikanta sai ɗauko hankici gashin fa zare zare ta ma kila ta ci mini kuke ta kuma ne sai ta haka kawai <laughs> wallahi kawai zai ta kama sallah kai inda lillahi Allah bai mutane kuma ita wannan ko wai ustaziya ba nan fa la la la ai ustaziya ce na gaske na riga ganin wannan lokacin masallacin da na poli kafin a rushe shi akwai bangaren sisters za ga ta zo da miniskit ɗinta ba tsangal tsangal tsangal kawai sai da shigo kawai sai ta buɗe jaka sai da ciro wani gyale kawai sai sai ta amawalin sarakuna da shi <laughs> haka wuyanta ɗaura shi ba za ta yi bai wuce faɗin haka ba ta ɗoro shi haka a wuya haka ta sa shi a sama ga gashi ga komi kawai ta salla a haka a lokacin na mss sai muka je muka yi hijabai sai muka ajiye a wajen in sun zo to shi kenan sai ɗan ɗauki ɗaya sai ta yafa in da gama kuma ta aji still a wannan lokacin suka dinga kyama ana fa wankewa ana gogewa inda wata dinga lalle kake sai ako tare ta dan fefesa mishi fes fes fes fes shi oho dai sa dai ke sallan Allah ma dai ya kwaci wannan ina ba ta mun gano wannan dai wannan sallah to Allah dai ya karba gano nan da kyau ko Allah ya karba kawai abinda malaman su ga musu kenan da abin da kawai za a gaya mata a wannan yanayin ko za abin da za ta ce ka ci ga tsaurin addini sun ban da tsaurin addini ya za ka ce sallah bai yi ba ko kuma <clears throat> in ka ce sallan bai yi ba tana da musibin da za ta kafa maka ta ce maka a takawa ha huna tsoron Allah a nan yake ka ji karatu Allah madaukin sarki ya sa mu dace bala ya ce wa auratar rajuli ma baina sirratihi wa rukubatai kun sa duk duniya najeriya na daga kasashen da ake sa hijabi hmm? hijabi na gaske fa ko garin maka da madina ko ba hijabin gaskiya suke samun kiran namu ba irin wannan hijabin baccin suke sawa kayan baccin nan jama sunan shi after dress kaji karyan banza wani in ta gama sa kayan daga sai ta ɗauko wannan mayafin sai ta yafa to mafi yawancin da wannan suke fita sai su ɗan ɗoro na ba ka haka ko sai ta kama tafiya wannan ba hijabi ba ne Shiriri ta da shigantaka kenan sai mu roƙi Allah Allah maɗaukin sarki ya gafarta musu to kun ga ƙasar nan da muke ƙoƙarin kwatantawa to a komi mai ƙoƙarin mu kwatanta arna na yammacin duniya ba sa jin daɗin yadda yake ɗauko hotunan ku suna gani haka ba su jin daɗi haushi suke ji ya za ce kuna sa hijabi ya za ce kuna rufe jikinku ya za ce kuna da mutunci ya za ce kuna da addini ya za a ce kuna jin maganar Allah da annabi ya za yi malamanku kawai daga sun maku wa'azi ba su ba ko kobo ba ku ɗauka kawai ku riƙa amfani da shi kun gano wannan wannan ke ba su mamaki yake ɗaure masa kai kuma Allah zai ci gaba da ba su mamaki kuma zai ci gaba da daure ba ma kai ba har kafafu su ya daure musu yasa da ku da ƴaƴanku ku tafa hijabi kuma ku ta yin addini ku ta ilimi kuma ku ta aiki da shi Allah ya maku albarka za mu saurara anan sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum